hello guys welcome back to my channel ina muku mara balale da zuwa wannan shafin nawa ta youtube um, kamar yadda kuka sani wannan video din shine na farko wanda zan fara yi akan maganar da na yi kwanaki zan bude dan wani playlist um, akan abubuwan da ya dangana ga mata wanda zan fara yi to yau shine first episode uh, episode ina da zan fara yi a kai yau na yi inviting wata mm, wanda muke kira da khala fatima student ce wanda za ta gwada mana yadda ake yin wani gyaran jiki a nan da suke kiran shi a roka wanda ake yi da coffee to sai ku biyo mu ku ga yadda ake gadi yana kara mata dan ya rasu lallafi mata duk wanda bai ilimi ba ya lallaba ya koyi sana'a dan yanzu ta canza. yan kallo gani ga Fala Fatima daga Sudan. Mm. Kamar da kanki fada. Salamu alaikum ga Fala Fatima daga Sudan. <laughs> Cewa <laughs> muna harkar gyaran jiki. ya ce a wajen gyaran jiki mm. sosai a nan Sudan gaskiya. Mm. So yau kamar yadda na ce za a yi magana da a gwada muku yadda ake yin aroka wanda ake yi da kwafi. na mutanen sudan yanzu kala wai shin shi wannan aroka daga ina ya samu asali ne asalin shi daga nan sudan muka tsira shi muke yi da garin kofi muke yi mu soya mu nuka mm. mu soya garin gero mu nuka mm. mu daga kanwa kaɗan mu nuka mu haɗa tare mu kwaɓa mm. garin gero da yawa ko kuma da yawa garin gero ɗan da dai kofin ya fi yawa kuma sai kanwan kaɗan ne ba da yawa saboda kanwa in yi yawa iya da zafi a jiki tabbas to shi ne sai mun za mu kwaba sai mu tafasa ruwan zafi mu suba a ma'uni babba da dai wanda za mu yi da shi mu kwaba mm. shi mu shafa a jiki mai ta murjiya an muka murjiya sha iska ya bushe muka ga yaran kare ba zai fita ba sannan sai mu dauki karami yi mu kwaba hai mu dirza sai mu da tas aikin ga yanda ake yi da shi to a gurbi zai gwada maka yayi aiki tabbas tabbas insha Allah to sai amfanin shi a jiki a jiki amfanin shi zai cire datti aikin ga ya in aka yi jiki mm. yake yin kyawu kuma sannan jiki zai yi laushi mm. kuma shi kai ya tsaya sai an yi wajen kwana nawa ma tukun yi aiki a guri zai gwada maka yayi aiki a wajen zai nuna ma yayi aiki eh aikin ga da nake to yan kallo kun mm. ji amfanin aroka da mm. kuma me da me content din shi mm. yake to yanzu za a gwada muku yadda ake sa a jiki a yi scrubbing a cire ku ga different din a lokacin wannan ita ce garin wannan ita ce garin kofi eh ka eh aroka za a zuba shi garin aroka ɗin cikin roba sai ayi yi mixing da ruwan zafi a ta juya shi a ta juya shi har sai ya ba da this kind of creamy um, texture shine mm. ya yi daidai kar ya yi kauri kuma kar ya yi ruwa ya yi tsalle-tsalle da yawa haka shine da za a yi amfani da kinan muna yin aroka mu gwada muku yadda ake amfani da shi mm-hmm. mm. kuma za ku gani in zun an cire ya zai yi duka jiki ake yi sosai har fuska har ko'ina ma ba ka iya yi ka yi wa jiki duka iya da wahalar cirewa za ka iya yin nan da kafafuwan ka kasa mm. eh. to sai a bashi shi iska kaɗan mm, oh shane ta gan ana cire haka zai haka dai tukuna dai a gaba dai ana tafi ana yi kaɗan kaɗan ba sai an bari ya bushe ka sosai ba gaba ɗaya ba hakan ya mm. bushe ya hakan nan ya sha iska sai eh. ji daɗin cire shi shi baya bari sai wata ramma a guri zai gwada ya aiki mm. <laughs> kin ka fara ganin yadda yake yi ko mm. <laughs> yana ma ƙara haske sosai cire datti yake ko shi kuwa ba kina gani ba yadda yake mm. a jiki ko an ture ah. gashi kina gani hmm. Aya na yi gargadi yana ƙara mata, don ya rasu lafi mata. aka bari fiska ya dan yi drying up amma ba sosai sosai ba ka zai drying up zai iya um, sa fiska ya yi zafi wajen scrubbing ya dai drying amma with little bit water da ɗan kaɗan a jiki sai a yi scrubbing in shi very lightly a hankali saboda kun san skin ɗin fiska ba a yake da sauran na ɓangaren jiki ba sai a yi shi very light har sai abin fuskan gabaki daya ya dan fita yin daga baya you can um, wash your face like ka iya wanke fuska za ki iya wanke fuskanki da ruwa kuma from now you can see the huge difference before and after actually before my face wasn't this bright and glows like this amma yanzu gashi it's it's glowing and it's brighter than lokacin kafin na so I highly recommend this because she coffee yana yana blood um, circulation and skin, skin din kuma yana da anti-inflammatory agents and tons and lot of things that yake so gaskiya na recommend it because na yi kuma na gani kuma kuma kunga difference before and after Say thank you and don't forget to subscribe.